karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurari kan mitoci goma sha tara da ashirin azima bashir aminu Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. Gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya sun ja hankalin gwamnatin kasar kan dawowar ayyukan ta'addanci a yankin da yi fama da yakin Boko Haram. dambarwar siyasa na shirin sauya salo a congo bayan yunkurin cire rigar kariyar tsohon shugaban kasa joseph kabila wani binciken oxfam ya gano yadda albashin shugabannin kamfanoni ke ci gaba da haɓaka duk da wahalhalun da ma'aikata ke ciki To yanzu kuma ga cikakkun labaran. gwamnanin jihohin Arewa maso gabas a Najeriya sun kammala taron su wanda ya mayar da hankali kan matsalar tsaro tattalin arziki da kuma batutuwan da suka shafi ci gaban yankin. Lura da tsanantar hare-haren da kan yi sanadiyar mutuwar mutane a 'yan kwanakin nan. Gwamnonin sun buƙaci hukumomin tsaro da shugabannin al'umma su kara azama wajen tunkarar matsalar. Gadi rahoton wakilinmu Biliyamin Yusuf. dukkanin gwamnonin shiyar sun amince su karfafa noma da kiwo da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da yakar talauci game da bude kofofi ga masu zuba hannun jari alhaji muhammadu inuwa haya ne gwamnan jihar gombe wadda ya fassara sanarwar bayan taro a matsayin mu na gwamnoni na wannan yanki mu dada sa himma wajen sa kudade da kuma bukatun mutane ta fannin aikin noma da kuma nemo tsaro na abinci da gyara muhalli da kuma kokarin sama wa yaran mu matasa kuma koya musu sana'a waɗanda muna ga in aka yi da kyau zai kawo mana sauki sarakunan gargajiya da suka harci tare sun ce suna da gudunmuwar da za su bayawa wajen tabbatar da nasarar kudirin gwamnati na tabbatar da tsaro alhaji muhammad abali ibn idrisa shine sarkin fika shugaban majalisar sarakunan jihar yobe muna da role da taimakon da zamu yi wajen especially in tackling wannan su boko haram da kidnappers da so wani abu da shike muna da mutane a kasa ga hakime zuwa bulamu da sauransu muna samun intelligence da zamu iya share gwamnoni da authorities da security agents. Alhaji Muhammadu Gadaka shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Yobe ya ce haɗin kan da gwamnonin ke yi zai haifar da alheri. Eh, muna da namu matsaloli a North East kuma gwamnonin nan suka haɗu insha Allah kullum muna samun sauki a wajen tattaunawa da ake fitowa da shi kuma wanda yake reflecting har a ƙasa. In Allah da ni na sani gaba kaɗan mutane za su fahimci cewa haɗin kai kullum ba abin da ya fi. Al'umma na fata gwamnonin jihohin za su aiwatar da shawararin da aka tsayar a wajen taron domin samar da mafita ga yankin. Bilyamin Yusuf Damaturu, ya Hausa. tunanin kuma hukumomin najeriya ne suka bayar da tabbacin cewa babu ko mutum guda da ya jikata a fashewar birnin maiduguri na jihar borno jiya alhamis da ya haddasa gobara a rumbun adana makaman sojin kasar da ke barikin giwa a jawabin sa gaban manema labarai manju janar abubakar ya ce dukkanin binciken su ya nuna cewa tsananin zafi ne ya haddasa fashewar da ta kai ga gobarar ko da yake bai bayanin irin barna ko kuma illar da wutar ta yi wa sojin najeriya ba ƙungiyar kwadugo ta nlc a najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan shekarun ritayar ma'aikata zuwa akalla 65 a haihuwa ko kuma shekaru 40 a bakin aiki da nufin baiwa ma'aikata damar bayar da cikakkiyar gudunmawar ci gaba da gina ƙasa. wasu kungiyoyin farar hula na yankin agadas da ke arewacin jamhuriyar niger sun gurfanar da reshen katafaren kamfanin urano mallakin faransa cominac gaban kotu kan zarginsa da kin biyan haƙoƙin safin ma'aikatansa da kuma yin fatali da batun kare muhalli alhaji mamane orela shugaban kungiyar sineji guda daga cikin kungiyoyin da suka kai karar kamfanin ya yi mana tsokaci a kai Eh, rihe kamfanin da aka yi ba in ƙa'idodi aka yi shi ba kuma yanzu sun baro abubuwa da yawa saboda da mutane da aka hidda wajen ɗari biyar da wani abu a biya su bi ƙa'ida ba haka nan ba a zo a kori mutane kamar an kori dabobi kamar abin da ya kamata a basu ba shi ne aka basu ba. Nawa ya kamata a basu kuma nawa aka basu? To lalle shekarun da suka yi suna aiki a aikin da suka yi na gurin na group a cikin gurin da wahalar da suka sa ya kamata lokacin da aka zo na ba su abin da ya kamata wanda zai musu jari su biya bashin da ake bin su a bankoki da kuma har su samu abin da za su je su jari a hannu. To sai aka basu su ɗan abin wanda wani ya ɗauki bashi na shekara biyu tara uku muke fara hudu aka hudu aiki da sai aka sake akwai mutanen da ko ko ba samu ba yanzu aka zancan ne kanka suna nan wadansu sun gaza ba ko gidan kansu ba su eh bayan shi kuma sun bar mana guba ga nan tun da rami ne akwai ma yana in inda ramunan ma suka fara eh, fadawa duka duka da suka suka bar mana wannan abin nan abin nan shine gurman ya ya samu kai tsara ku tattaunawar umar sanikinan da alhaji mamani orila jam'iyyan adawa a mali sun sake karfafa kokensa kan barazanar rusawar da suke fuskanta daga gwamnatin sojin kasar da ke kokarin kwaikwayon takwarorin ta kasashen nijar da burkina faso wajen kange tasirin jam'iyyan siyasa rahotanni daga burkina faso sun tabbatar da sace guda cikin 'yan uwan sarki moses ba wato abdulaziz kango da bayanai ke cewa an yi garkuwa da shi tun ranar larabar da ta gabata kuma babu wato kuma akwai tabbacin jami'an tsaron kasar ne suka yi awon gaba da shi sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan inda yake. kotun soja a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta miƙa majalisar dokokin ƙasar buƙatar janye rigar kariya ga tsohon shugaban ƙasa joseph kabila domin ya fuskanci tuhuma kan cin amanar ƙasa da aikata laifukan yaƙi bayan zarginsa da alaƙa da intawan m23 lamari dai bai yi wa magoya bayan kabila wanda sanata ne na har da daɗi ba aleta odiya jiguci a jam'iyyar pprd ta tsohon shugaban ga kuma abin da take cewa c'est ahurissant et, et décevant. Voir un président de la République en fonction, Wannan lamari na da matukar ban tsoro da takaici. Ganin shugaban kasa mai ci ya tunkari magabacinsa da irin wannan mummunar zargi mara tushe. Idan ana zargin tsohon shugaban kasa da irin wannan lamari kuma an tanadi hujjoji, to a miƙa batun gaban majalisar wakilai da dattawa, wanda za su kira taron majalisar dokoki ta kasa a majalisa. A halin da ake ciki, shugaba Kabila yana da magoya baya a wannan majalisar na wakilai da dattawa? Babu uku saboda bamu shiga zaben da ya gabata ba wannan yana nufin cewa majalisa ba a hannun mu take ba ba mu da wakilci ko magoya baya to idan haka ne me yasa ba sa son mutunta tanadin doka da farko kawai saboda ba su da kwararan hujjoji dangane da wannan zargi da za su iya gamsar da dukkan mahalarta taron cewa shugaba kabila na da alaka da 'yan tawaye don haka a gare mu wannan kawai tsangwamar siyasa ce kuma abin takaici ne. Pour nous, il s'agit d'un acharnement E fassarar kalaman arlete odiya ta jam'iyyar tsohon shugaba joseph kabila a congo wasu bayanai daga sudan sun ce arasef ta kai hare-hare da makamai masu linzami kan farar shugaban kasa ta birnin khartoum a jiya alhamis makamancin harin na biyu cikin makon nan kadai ko da yake babu bayanan rasa rai ko kuma wata mummunar illa wani rahoton kungiyar oxfam ya ce manyan ma'aikatan kamfanoni sun kara wa kansu albashi da kaso 50 cikin 100 a yayin da da kyar albashin ƙananan ma'aikata ya dushi kaso ɗaya tak cikin shekaru shida da suka gabata ya abu gabara na ɗauke da ƙarin bayani Rahoton kungiyar ta Oxfam ya ce abin takaici ne irin wakeken gibin da ke tsakanin manya da kuma kananan ma'aikata a fannin albashi. Kungiyar ta Oxfam ta ce kasashen Ireland da Jamus ne ke kan gaba inda bambancin albashin ya tasamma dala miliyan bakwai da kuma dala miliyan biyar sai kuma India mai dala miliyan biyu. Gwari-gwari dai albashin manyan ma'aikata na awa guda ya zarta na kananan ma'aikata na shekara guda a cewar rahoton kungiyar. Baya ga wannan kuma kungiyar ta Oxfam ta koka kan yadda ake ganin koma baya kan daidaiton jinsi a guraren aiki duk kuwa da kiraye-kirayen da ake yi na baiwa mata damar samun guraben ayyuka kamar takwarorinsu maza. Ƙungiyar ta ce cikin jerin manyan kamfanoni dubu goma sha ɗaya da dari uku da sittin da shida da ake da su cikin ƙasashe tamanin da takwas na duniya. Mata na da kaso ashirin da biyu zuwa ashirin da bakwai cikin ɗari a tsakanin shekarun dubu biyu da ashirin da biyu da dubu biyu da ashirin da uku inda a wasu ƙasashen ake ƙin biyan mata kuɗaɗen aikin da suka yi a ranakun Juma'a yayin da ake biyan maza cikakken albashi ta shugaba donald trump na amurka ya sanar da naɗa maka waltz a matsayin jakadan kasar a zauren majalisar ɗinkin duniya yayin da sakataren wajen kasar maka rubiyu zai rike mukamar rikon kwarya a matsayin babban mashawarcin shugaban ƙasa kan sha'anin tsaro kafin wannan naɗi na trump waltz ke matsayin mashawarcin amurka kan sha'anin tsaro kuma a sakon da trump ya wallafa a shafin sanatar social ya bayyana shi a matsayin jajirtacce da zai kare manufofin amurka a zauren na majalisar ɗinkin duniya. ma'aikata fiye da dubu ɗari uku ne suka yi wani gangami a sassan faransa dukkaninsu sanye da bakar fuskar roba wasunsu da bakakin kaya don gudanar da bikin ranar ma'aikata cike da bacin rashin girmama wasu daga cikin bukatunsu. kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na arafai Taken labarin wasanni kenan ga kuma hawa halin su barka da shigowa. To barka da aiki azima. To alamu na nuna yiwuwar kungiyoyin Ingila biyu Manchester United da Tottenham mm. za su iya karawa a zagaye na biyu na gasar Europa. Kin san a wasan da suka buga a daren jiya na zagayen farko na gasar ta Europa United ta mm. doki Athletic Bilbao da ci uku da nima. Yayin da mm. ita kuma Tottenham ta zuba kwallaye uku a ragar Glimt inda Glimt ta tsira da kwallo guda kawai. To Manchester United Brighton a matsayi na sha hudu a teburin Premier Ingila mm-hmm. yayin da ita kuma Tottenham ke a matsayi na sha shida eh. wanda akan ke nuna cewa idan har ba su samu damar lashe kofin gasar ta Europa ba to ba za su tsinci kansu a gasar ta bana ko kuma eh. ta za a ce eh. to bari mu je ga wasannin da za a buga a yau a gasar Premier Ingila din za a barje gumi ne tsakanin Manchester City da kuma Wolverhampton. Eh. Sai kuma gasar La Liga Spaniya inda za a eh. kara tsakanin Rayo Vallecano da Getafe. Idan muka je gasar Italian Serie A kuwa akwai wasa tsakanin Torino da Venezia. Eh. Sai kuma French League A da za a fafata tsakanin Nice da kuma Reims. Wato dai sai wasan da mutum ya zaba Sosai kuwa. to idan muka je kuma ga jita-jitar da ake dan yadawa a fagen wasan na kwallon kafa mm. newcastle ce ke nuna sha'awar sayan dan wasan brentford kuma dan wasan gaba na kamaru wato brain biyuma eh. mai shekaru 25 sai dai alamu na cewa farashin da kungiyar ta sanya na euro miliyan 60 mm. ka iya yi wa brentford shinge wajen shiga tattaunawar to farashin yayi tsada eh, kenan to sai da ita newcastle in ba za ta shiga zawarci mai tsaron baya na kungiyar ba din. Richardson eh. mai shekaru ashirin a ƙarshen kaka ba bayan gasa samun nasara a yunkurin sayan mai tsaron bayan Ingila Mark Yuhi mai shekaru 24 daga kungiyar Crystal Palace a shekarar ta gabata. Eh, ta yi fushi kenan Ta yi fushi to ina jin amma <laughs> dai kin ga lokaci ne zai nuna abin da zai faru. To ita kuma Crystal Palace ta ana neman wato sama da euro miliyan tamanin mm. kafin amincewa da sayar da dan wasanta na tsakiya na kasar ingila adam watson mai shekaru 21 mm. a wannan kaka ita kuma manchester united na nuna sha'awar sayan dan wasan tsakiya jonathan tam mai shekaru 29 na kasar jamus bayan karewar sa da baya leverkusen a eh, wannan kaka to ko da yake ita manchester united in ta amince da sanya hannu kan kwantiragi da dan wasan gaba san na faransa mai shekaru 18 yanzu biyu to an gaishe da hawa halar kuma kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a a yau ma muna dauke da wasu daga cikin labaran da jaridar aminu ya ke dauke da su a wannan makon kamar yadda za a ji a tattuna nura ado suleiman da muhammad amin ahmad mataimakin editan jaridar da ake wallafa ta a najeriya jaridar aminiya a wannan makon insha allah ta fito da wasu labarai wanda za su ja hankalin jama'a kamar dai a babban labarinmu mun duba kunshi salon ado da kuma samun kuɗi ga mata wanda da mun duba kunshi da yadda ake yin sa'ada da kuma yadda ya zo a zamani to amina ta yi cikakken bayani da bincike akan wannan wannan karan da ado aka soma da ado aka soma insha Allah da ado amina ta fara musamman ado na mata kuma ba a wannan karan kam yawa <laughs> sai kuma babban labari na biyu inda muka duba yadda yaron na dan shekara goma sha tara da ya kirkiro na'urar gano bom cikin sakan daya ya ya gano ya kirke wannan na'ura ne yadda za a ta taimaka wajen gano duk inda bom yake kuma cikin sakan ɗaya za ta iya gano shi nan da nan kenan to ita ma aminiya ta yi hira da eh ta yi hira da yaran ta kuma ba da sa an kuma sa abubuwan duk da ya kamata Hmm. domin jama'a dai su gani insha Allah duk wanda ya zubi jarida Aminiya ta yau na insha Allah. To waɗannan daga cikin labaran cikin gida Najeriya kenan akwai na ƙetare. Labaran ƙetare abinda muka duba labaran ƙetare mun duba dai abinda Trump ya magana akan yiwuwar ko Ukraine za ta iya sallamawa Rasha wannan yanki na Crimea din nan. Hmm. Shi muka duba a kai dai muka sharhi muka yi nazari a kai dai. Hmm. da yadda takaddama take da kuma da yadda eh, sauran batutuwa suke a kasashen waje shine dai babban abin da muka duba a kai gaskiya. Amma duk da kuma Amina ta sake duba ta sake duba a cikin dai wannan labarin kasashen waje yadda shi eh, shugaban kasan Ukraine din yake cewa wannan shirin tsagaita wuta da Rasha ta nema ya cewa dodorudo ne ba gaskiya kawai dai yaudara ne yake yi ga al'umma dai kawai. Hmm. To bangaren al'ajabi fa. Bangaren ajabi mun duba yadda wanda cijo mai shekara 92 da biyu ya yi zarra a gudun famfalaki wanda ya shiga wannan gasa har kusan sau talatin. To dan sake maimaita dai shekara 95 da biyar kace kaman ko? Shekara 92 da biyu shekara 92 da biyu. Shekara 92 da biyu. da biyu hmm. da biyu yadda ya shiga ya yi zarra a wannan gudun famfalaki din ba kuma ya shiga wannan shine karo na talatin da yana shiga a jere. <laughs> lallai inda ranka ka sha kallo <laughs> ba gura aiki ne lallai akwai abin nan kam sosai da eh, sosai mutum yana zai sha kallo kan. gaskiya <laughs> to akwai bangaren wasanni a bangaren wasanni mun duba sai muka baya taken yadda aka yi wasa wa zai cire real madrid kitse a wuta to yadda dai muka ba da taken abun nan din kenan so yan duk masu karanta jarida kuma sun duba sa ga waye zai cire mata kitsan yaya za ta yi ai za a jima ba a cire ai za a jima ba a cire wa madara kwalle kitse a wuta ba eh, mugo ya bayar Real Madrid su ya kuri gaskiya ne to muna to muna godiya Muhammad Amin Ahmad mataimakin editan jaridar Aminiya muna godiya ma Nura na gode To da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa ga kuma shirinmu na gaba. mai sauraro alaikum barkamu da wannan lokaci sadama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen hausa na radio france international rfi kamar kullum sunana azuma bashir aminu ke jan ragamar shirin.